ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا إخوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أن أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم تضحكون فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم

ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين جئتنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين وكنا قوما ضالين وكنا قوما ضالين إن ɗin sauka ake a kansa da ƙarfi wani ana cewa da shi آه، مد اللازم الكلمي المثقل irin ولا الضالين dhalin الحاقة الصاخة قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين

أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال إن

ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين

ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت

سخريا حتى أنسوكم ذكري فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري فاستخذتموهم فت فاتخذ فاتخذ فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا با بس فت فتا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم

أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون

جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا رب ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

منكم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون

fattakhaz kada ce fastakhaz fatta fatta in za ka faɗi ta ɗin kakka yadda iska ta fita fatta fattakhaztumuhum sikhriyan nan kuma hatta an saukum zik zikiri kada ce zikiri in ka ce zikiri ka faɗa da hausa ke ko zikiri amma asalin kalmar zikiru fazkuruni azkurkum um, ayoyin da muka karanta satin da ya fice wajen faman sakulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun abinda ke sa sikeli na awon lada ya nauyi ranar alkiyama aka ce kyawun ayyuka kyawun ayyuka kuma iri biyu ne akwai na dole akwai na ganin dama na dole su ne abubuwan da Allah ya wajabta maka sannan kuma akwai na ganin dama wanda kake son ka ƙara wa kanka lada waɗannan su ne suke auna suke saka ma'aunin mutum ya yi nauyi kuma malamai suka ce daga cikin abin da ke nauyaya sikelin mutum a ranar lahira shine in mutum ya zo da cikakkiyar la ilaha illallah muhammadu rasulullah <clears throat> ita wannan la ilaha illallah ita kadai idan mutum inda ya zo lahira duk wanda ya zo da cikakkiyar la ilaha illallah ba magana shirka a tare da shi ba magana riya kenan sannan ba bid'a to duk irin abin da za ka yi na 'yan kurakurai in aka ɗora idan suka rinjaye kyawun ayyukan kan aka ɗauko la ilaha illallah aka ɗora ita kaɗai sai ta rinjaye dukkanin aikin tsiyar mutum <clears throat> sannan kuma daga cikin abubuwan da ake na samun lada wanda suke nauyayar ma'aunin mutum ranar alkiyama akwai abin da ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda ke cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ina cewa kalimatani khafifatani alal lisan thaqila fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan kalmomin guda biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim suna daga cikin abubuwan da suke nauyaya suke lin mutum kun ga annabi yayi gaskiya yace kalimatani khafifatani alal lisan yanzu ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim mu dana nawa na ruwa zaka sha subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ba wahala shi sa annabi ya ce khafifatani alal lisan sai ce thaqilatani fil mizan amma nauyi ne da su in an zo ranar alkiyama habibatani ila rahman kuma Allah yana son su duk mutumin da yake faɗar waɗannan abubuwan guda biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sikelinsa zai nauyi ranar alkiyama sannan kuma zai zama daga cikin waɗanda Allah yake ƙauna shi sa aka ce Habiba tani ilar rahman to waɗanda sikelinsu ya zamanto ya cika ya yi nauyi Allah ya ce fa'ula'ika humul muflihu alfalah ana nufin annajatu wal fawz mutum ya tsira ya tsallake dukkanin wata rigima da duk wani hatsari mutumin da ya zamanto mizaninsa ya yi nauyi to ya tsallake wa man khaffat mawazinuhu wanda kuma sikelin nasa ya zama to yi nauyi ba me yake sa sikeli ya kasa yin nauyi shirka saban ubangiji bid'a wannan abubuwan guda uku in ka zo da su ranar alkiyama ba ka da bambanci da mutumin da isci ko jaka da sweet kamfo ai kun tuna da wannan alawar ko tun muna yara dai ban san yanzu ko ana yin ta ba da muna yara in muka ji inda ake yin ta aka dinga gudu saboda wata alawa ce wacce ba mu taba ganin irin ta ba a zuba sukari dan kankani sai fito maka da wata kumfa sai yaro isiya da yawa ina jin ya sai abin arziki yana jefa baki sai ne mai rasa to wani ita ake cewa da ita sweet campo haka ake cewa da ita muna yara to duk mutumin da izo lahira da shirka da sabo da bidi'a, to ba shi da bambanci da mutumin da izo da sweet campo in an dora ta ba wani nauyi da zata Allah ya ce fa ulaika alladhina khasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi hasarar kansu Ka ga mutum in an ce ka yi hasarar kanka watan kamar ka rasa kanka mutum ya hallaka kansa da kansa fi jahannama khalido kuma sannan za su dawwama a cikin wutar jahannama a nan tun da aka kawo magana khulud to akwai magana mutuwa ana shirka domin duk laifin da mutum ya mutu yana yi in dai ba shirka ba ne akwai yiwuwar zai fito daga cikin azaba daga fishin ubangiji lokacin da Allah ya ga dama talfahu wujuhahum nar wannan kalmar alfalhu da larabci tana nufin al'ihraq wuta za ta dinga ƙona fuskarsu Allah ya tsare mu wa hum haka lihuna. sannan kuma ku duba usulubin qur'ani yayi amfani da falhu yayi amfani da alkuluhu shi alfalhu shine ƙuna wacce za ta sa nama idin ga ɗayewa shi kuma alfalhu shine takallusu shafataini shine wato labban mutum guda biyu na sama si sama na ƙasa si ƙasa shine malamai suka fassara shi a hausa gundarin hausa wa hum haka huna za su zama ƙwarangwal yanzu duk mutumin da ya zama ƙwarangwal in ka kalle shi yanzu ku duba gawar fir'auna in wacce ake ɗaukowa ɗin nan yana da kyan gani ba shi da kyan gani to duk mutumin da aka gwaguye naman fuskarsa ga baki ɗaya zamanto sai ƙasusuwa sai haƙora ina kyau to aka ce wanda ya shiga cikin wuta haka halittarsa za ta zama Allah ya tsare mu to waɗanda suka shiga wuta sai mala'iku su dinga cewa da su bayan Allah ya ba su umarni alam takun ayati tutula alaikum shin na ba su kasance ana karanta muku ba fa kuntum biha tukadhibun kuma kullun ƙaryata ayoyin kuke duk sanda aka ce da ku Allah ya ce sai ku ce ba ku yadda ba to su yan wuta idan aka gaya musu haka kalu sai su ce rabbana ghalabat alaina shiqwatuna sai ce ya ubangiji ya ubangiji kuma a nan gurin domin su nuna bukatar su zuwa ga Allah sai ce rabbana ya ubangijinmu kaga da ba su yarda da shi ba amma yanzu da sun shiga shiga cikin wahala sai suka yarda da shi suka ce rabbana ghalabat alaina shiqwatuna suka ce ai rashin arzikinmu ne irin na lahira shine irin jayin kalmar shiqwatuna kamar yadda Allah ya ce fa ammal ladina shuqu fa nari can kuma wa ammal ladina su'idu fa fil jannati to ita shiqwa kishiya ce ta sa'ada watan tsiyarsu da rashin arzikinsu irin na lahira shine rinjaye su a nan akwai ƙira'a ƙalu rabbana galabat alaina shaƙawatuna maimakon shiqwatuna shaƙawatuna da shiƙwa da Shaƙawa duk su ɗaya ana nufin rashin arziki irin na lahira shine wanda hausa suke cewa matsiyaci in an ce matsiyaci ma wanda ba shi da kuɗi ba ne mu ne yanzu a yaren mu aka ce da mutum matsiyaci ana nufin wanda ba shi da komai riga ma da ƙyar yake samu ya ɗinka to amma a lahira aka ce da mutum ya gamu da shaƙawa to bai zo da aikin kirki ba ya zo lahira ne daga shi sai kansa Allah ya tsare mu wa kunna qauman dhallin suka ce mun kasance mu mutane ne batattu rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun a nan 'yan wuta kafin su kirawo Allah su ce Allah ya fitar da su daga cikin wuta sai sun kirawo maliku wa na ya maliku li yaqdi alaina rabbuka lokacin da za su kirawo maliku wanda shine shugaban zabaniyawa masu kulawa da 'yan wuta Allah ya tsare mu kamar yadda ibn mas'ud ya faɗa imamu tabarani a cikin tafsirinsa ya kawo cewar idan 'yan wuta suka ce da maliku ka taimaka mana mu mutu mu huta ko kuma suka ce a taimaka a basu ruwa an ce za a ji kiran nasu sun nema sai an shekara arba'in irin ta lahira ba amsa musu ba shekara arba'in fa sannan sai ya amsa musu sai a ce inna kun maki suna ba za ku fito ba to tunda suka ga duk wata kofa ta neman sassauci daga wajen maliku babu ita sai su koma wurin ubangiji sai ya ubangijinmu rabbana akhrijna minha ya ubangijinmu ka fitar da mu daga cikin wannan azaba fa in udna fa inna zalimun in muka sake koma irin mugun aikin da muka yi a da to mun yadda mu mun zalunci kanmu to aka ce wannan kiran har ma su kirawo maliku ya dan fi musu sauki domin da suka kira maliku shekara arba'in ne ibn mas'ud ya ce in suka kirawo allah suka ce allah ya fitar da su daga cikin wuta kafin a amsa musu a basu amsa sai sun yi zama kamar zaman da duniya ta yi kafin ta kare. kafin a ba su amsa shi sa aka ce rayuwar lahira ba irin ta duniya ba ne wa inna yau mani inda rabbika ka alfi sanatin min mata uduna duk kwana ɗaya na lahira daidai ike da shekara dubu irin tamu ta duniya to lokacin da za a amsa musu sai a ce qala fiha sai a kyarce su kalmar khas'u lafazi ne wanda laraba suke amfani da shi in za a kori kare sai a ce da kare iksa to aka ce za a yi musu kyarata ne irin wacce ake wa kannuka Allah ya tsare mu sai a ce ufi ha. ku rufe mana baki ku tafi da kanan wala kallimun kada wanda ya kare yin magana to aka ce da kanan yan wuta shikenan bakin su ya rufe banda irin haniniya ko ta doki ko kukan jaki ko kuma irin abin da zai nuna maka cewar wani mutum kamar an matse shi ba zai iya magana ba haka za su zama shi ne abin da Allah ya amfani da lafazin shahik da zafir irin sautin da za su dinga fitarwa kenan sai a ce da su huka na fariqun min ibadi akwai wata jama'a daga cikin bayina ya ƙonuna wanda suke cewa rabbana ya ubangijin ma'amanna mu mun ba da gaskiya faghfir lana kai mana gafara warhamna ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kuma rahamaka ita ce ta fita kowa idan da za a ce watan bayi suna da tausayi to tausayin ubangiji ga bayi sa ya fi na dukkanin bayi wasu sun ce sun yi imani Fatta fattakhaztumuhum sukhriyan sai kuka dinga musu izgili kuka dinga musu ba'a hatta an saukum zikiri ba'ad da suke muku kuke musu har sai da sa kuka mance ambatan Allah kuka mance karatu kuka mance littafin Allah kuka mance wa'azi da kira wanda manzon Allah yi muku wa kuntum minhum tadhahakun kuma kuka kasance ku ne musu dariya Allah ya ce inni jazaituhum al-yawma bima sabaru ni kam waɗannan bayin nawa in ji Allah nai musu sakayya bima sabaru saboda haƙurin da suka yi da kuma juriyar da suka duna a wannan duniyar an cutar da su saboda addini da baki an cutar da su a dukiyarsu an cutar da su a rawukansu an cutar da su a jikinsu an cutar da su a komai nasu saboda addini Allah ya ce to ni kam yau ne musu sakayya ta shiga gidan aljanna Bi ma sabaru saboda haƙurin da suka yi annahum humul fa'izun su ne marabauta wato waɗanda za su rabauta a nan gurin an yi amfani da lafazin inni jazaituhum al-yawma bima sabaru domin a nuna mana cewar in kana son ka ba Allah sai ka yi haƙuri in kana son kakka saba wa Allah sai ka yi haƙuri in kuma kana bin Allah baka saba wa Allah shi ma sai ka yi haƙuri domin ka zama mutumin kirki za ka samu mutanen da ko ba sa son ka zama mutumin kirki sai sun dinga jin haushinka kuma shaidan yana nan ko da yaushe yana kaiwa da komowa domin ya hana ka ka ba Allah Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su yi haƙuri wajen bin Allah su yi haƙuri wajen daina saɓa wa Ubangiji ah, ina ga da sauran lokaci ko na kiran sallah to sai mu tsaya anan wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in